gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma sha biyu ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan rigakafin cutar sankarau. yaranmu yanzu da suna nan watanni tara za su zaye musu wannan rigakafin kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin kuma yaranmu suna mutuwa da wannan ciwon don ya faru da kwana daya biyu ciwo zai iya canja amma idan ya zo yanzu ko ciwon ya zo zai zo da sauki shirinku zara ku zaki an samu sauraro tunda ba su iya an samun ba <laughs> goro kin san an samu rigakafin cutar sankarau ga yara ƙanana har zuwa shekara biyar wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta haɗa mana rahoto na musamman akan wannan batu mun kuma gayyato muku likita domin ya yi mana ƙarin bayani ku kanku masu sauraro za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus sai a jero nambar. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafa mana abota wato Facebook. Inda muka ce, shin ko kusan Najeriya ta samu rigakafin cutar sankarau ta ƙananan yara? Menene ra'ayinku ga kuma yadda kuka amsa mana? Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Aminu Usman Ofisa inda ya ce Allah ya sa haka fatanmu Allah ya kare mu daga duk wata cuta da ke addabar mu a wannan ƙasa baki ɗaya. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce cutar sankarau ba yara ƙanana kaɗai take kamawa ba har da manya hakika muna maraba da wannan rigakafi da aka samar amma akwai buƙatar a samar wa manya nasu suma sai amsar jibril umar na basa inda ya ce hakikanin gaskiya muna murna da samun wannan magani na rigakafin cutar sankaran yara fatan mu a nan shine hukumomin kiwon lafiya su tsaya su saka magani inda ake bukata kada kuma a je a yi layin zana da maganin to sai kuma amsar bilyamin abdulkarim daga kaduna inda shi kuma ya ce mun yi matukar farin ciki da jin wannan labari da fatan wannan rigakafi ta kawo ƙarshen wannan cutar a najeriya baki ɗaya fatima abubakar ayuba mahangi da aisha bala tattali mahangi cewa suka yi samun wannan rigakafin zai taimaka sosai wajen yaƙi da wannan cuta. Shi kuma Alhaji Murtala mai gyaɗa kwanta gora ya ce, wannan ai babban ci gaba ne a ƙasar mu Najeriya. Allah ya ƙara taimaka ma ƙasa ta Najeriya amin. Usman Kasim Kiringin na Arewa mazaunin ƙasar Libya cewa ya yi masha Allah gaskiya mun ji daɗin wannan labari da fatan sauran ƙasashenmu za su koyi da Najeriya. don neman rigakafin cutar sankarau. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Magariya inda ya ce salam yau da gobe to muna alfahari da samun rigakafin cutar sankarau na yara sai dai abin ba ga yara kaɗai ya tsaya ba ai har manyan mutane tana sankarewa ya kamata gwamnati ta sake hoɓɓasa domin samo na manya sai amsar amina adamu malam maduri da kabira hassan malam maduri inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika wannan abu ne mai daɗin ji. muna addu'ar Allah ya ka mana ƙarshen wannan cuta ta sankarau amin. To shi kuma Alhaji Mele su faru daga jihar Yobe cewa ya yi wannan babban ci gaba ne sosai domin cutar sankarau tana ciwa al'umma tuwo a ƙwarya. Sai amsar Harris Elkanawe goran maji inda yace ce hakika cutar sankarau cuta ce mai matukar haɗarin gaske musamman ga ƙananan yara tabbas mun ji daɗin da ƙasar mu najeriya ta yi rigakafin wannan cuta shi kuma suleiman s fulani girke cewa ya yi assalam yau da gobe daga jihar sokoto to muna murnan jin haka duba da yadda cutar ke hallaka yara da manya da dama musamman a nan arewacin ƙasar nan inda ake zafi yau da gobe ku tashi lafiya. Amsar mu ta gaba ta fito daga Rilwano Ibrahim London Woba inda ya ce abin da ya rage yanzu shine a gaggauta aiwatarwa musamman a yankunan karkara waɗanda suka fi kamuwa da shi kuma suna da ƙarancin ilimi. Sai kuma amsar Nasiru Shehu Yunusari inda ya ce Hakika wannan abin farin ciki ne, muna fatan Allah ya kawo ƙarshen cututtukan da suka addabe mu. Sai Abdul Umar inda ya ce gaskiya da yawan mu mun ji daɗin wannan labari Allah ya ƙara basirar gano wasu amin. Amsar mu ta ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne daga wurin Haruna Loki da Mubarak Aliyu inda suka ce Yau da gobe ikon Allah, ai Tintin ya kamata a ce an samar wa Najeriya rigakafi. To mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyinmu. To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya jihar Filato Zainab Gareki Gwamnatin tarayya ta yi gagarumin nasara na samar da alluran rigakafin cutar sankarau wa kananan yara. Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane fiye da dubu goma ne ke kamuwa da cutar sankarau a Najeriya a kowace shekara, yayin da fiye da dubu ɗaya ke rasa ransu da cutar ciki har da kananan yara. kan haka gwamnatin tarayya ta samar da allurar rigakafin cutar sankarau don kare yara daga cutar ta kuma haɗa shi cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara Jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin allurar rigakafin sankarau wa yaran, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce manufar allurar rigakafin shine ya kare yara daga kamuwa da cutar sankarau. Yaranmu yanzu da suna nan watanni tara za su zaye musu wannan rigakafin kuma idan kin zo na kin duba kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin. kuma yaran mu suna mutuwa da wannan ciwon don ya faru da kwana ɗaya biyu ciwo zai iya canja amma idan ya zo yanzu ko ciwon ya zo zai zo da sauki so abin da muke nufi kenan da wannan kuma duk najeriya gaba ɗaya yau ne ana kaddamar da wannan program din kusan ko ina amma me jihar plateau take so ta cimma a wannan alluran rigakafi eh abinda muke so mu cima don an ce yara su ne tushen arziki ko ba haka ba so yanzu idan yaran mu daga daga haihuwa zuwa shekaru biyar don idan kin zo kin duba da yara suna mutuwa a wannan ciwon don idan kin duba su kauyuka wani lokaci ma kafin a kawo yaro cikin gari idan ciwon ya fara ya amma kin ga yanzu nan idan an iya yi musu wannan rigakafin ko miya dai kafin a kawo su ciwon ba zai sanani ba za a iya maganta shi amma ana samun yawaitan cutan sankarau a nan jihar Filato ne? Eh ana samu idan kin zo na kin duba wuri yana inda akwai mutane suna nan kamar idp camps an taru a wuri daya inda kuma akwai zafi kamar su southern zone don idan ya fara ta wurin su lantan su shandam da su kwanfan da su mika yawanci ana samun yawancin wayan a ta wurin ne yanzu kin ga yanzu inda wannan abun ya fara kin ga yanzu abun zai dan ragu To a nan aka kirkiro wannan allurar rigakafin a Najeriya ne ko kuma daga kasan waje? A'a akwai wannan ah, Gavi vaccine for the, the vaccine alliance su ne musamman suka sponsorin wannan abu shi yasa yanzu ko mun ki ko mun so dole mu gode musu because su yanzu suna ba da shi a kyauta ne ko ba haka ba su sun yi sun kawo mana ne don an fara wannan tun 2006 ne amma mu a Najeriya yanzu ne mu muka fara wannan ne hmm. ina shawaran ka ga musamman wuraren da suke kin karban alluran rigakafi eh yanzu dai kin san idan an zo komai ganewa ne don idan akwai wani duhun kai za mu je mu zauna tare da su mu yi magana idan za mu samu eh, malamai ne ko za mu sami su 'yan siyasa ne duk dai wanda za mu sami za mu yi zama idan kin zo na kafin ma wannan launcin din mun tura mutane ma'aikatan mu sun zaga duka local government din an zo da su sarakuna da su malaman addinai da zuwa duk an zo na an yi magana wannan abin ba wani illa amma dai advantage ne kawai to all of us. Shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut ya ce Najeriya na ɗaya daga yankunan da al'ummar ta ke kamuwa da cutar sankarau don haka ake neman mafita kan cutar. Shi wannan alluran in an ba ma yara shi zai jabake yara domin kada ciwo sankarau ya kama su zai kara musu karfin jiki don su yi girma da kyau kuma kwakwalon su yi aiki da kyau kada su samu wani damuwa su yi girma aikin maganin kenan me yasa aka fito da wannan allura in ga najeriya ana ciki wani belt da ana kira na riga na cewa sankarau a afirka to mu kuma ba masu ga kai mu a ciki wannan belt na masu ciwon eh, sankarau tunan mu ce a bari mu sa wannan rigakafi a cikin Eh, a cikin rigakafi da na ba ma yara kamar su polio da saura za a dinga sa a ciki wannan eh, men a a ciki wanda yana so eh, duka yaran da aka bata ba su za a ba su men a a ba su polio a ba su sauran ba wai sai su zo men a daban hannu su koma gida su dawo polio ban ba a don a rage masu tafiya to amma me amfani menene wato karfin jiki da yara za su samu daga wannan allura kisan wanda suna samun ciwon sankarau wasu zauna suna ta ciwo suna eh, eh, su zai samu damuwa wanda yanzu sai girma mai ba su ilimi ba wasu ma su mutu ma a cikin ba ce a rana dama su iya mutuwa wasu kuma kafa ba zai motsi da kyau ba zai ba karfi a kafa da sauran amma suna samu wani rigan kafe na min din ba su samu wani dan waye ba Eh. duk abin da yake da amfani kila yana da illa menene illan wannan rigakafi na sankarau musamman ma yara eh, illa din wani lokacin an ba su haka zai ji zafi a wurin da a yi masu rigakafi wasu ma zai ji jin kamar zazzafi wani lokacin ma yara zai dinga kuka kai wani iri amma in lokacin eh, ciwon allura din da zafi ya kare ba damuwa illa din kawai kenan Dr. Martins Azgut kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau. Wasu mata da suka gabatar da 'ya'yansu aka yi musu allurar rigakafin sun karfafa sauran iyaye da suka 'ya'yansu. Sunana Rejoice Joshua Balon. gashi na an kawo wannan uh, allurar rigakafi musamman na uh, ciwon sankarau ya kike ji ta ya za ki karfafa mata domin su kawo yaransu domin wani allura ina son karfafa mata su kawo yaran su a musu wannan eh, immunization na rigakafi na sankarau domin yana taimaka ma yara ta wurin abubuwa da yawa don akwai cuta masu yawa yanzu so in an musu wannan eh, Eh, allura in musu wannan allura din zai iya taimaka a wasu cututtuka din sunana ummi aliyu ina kira ga yan uwa mata da su yi kokari su kawo 'ya'yansu wurin wannan rigakafi na alluran sankarau da sauran cututtuka su yi kokari su kawo 'ya'yan saboda neman kariya Allah kuma ya ci gaba da karewa ina ganin kamar wannan ba shine yaron ki na farko ba kin yi ma sauran 'ya'yan ki allura eh na mun musu allura amma kuma wannan da yake yau aka fara akan wannan muka fara yi amma sauran eh, rigakafi da aka yi fakin ga kaman yana taimakawa yana taimakawa sosai sosai saboda haka nake kira ga yan uwa mata su yi kokari su kawo 'ya'yansu domin a musu wayannan alluran don neman kariya daga dukkan cututtuka sunana ruth yohana madugu gaskiya in dai haka din ne ya yi kyau gaskiya mun yi murna da farin ciki saboda wannan cuta yana halakar da yara da manya ma da yawa idan ma ka samu ka warke ma dole za ka samu wani matsala ko rashin ji ko kuma wani abu da zai dan faru da kai hakan nan to yadda gwamnati suka yi gaskiya sun kyauta mun yi murna mun yi farin ciki to amma ke kina da sanin cewa an samar da wannan eh, rigakafi na cutar sankarau a gaskiya ni ban da labari saboda ni yanayin aiki na ma bai bari nan ji rediyo balantana in ji ko ana rigakafin nan inda na sani da zan kai yaro na to ban da labari ban da masaniya ko kaɗan akai to a ganin ki ta yaya su hukumomi za su wayar ma jama'a kai game da wannan allura rigakafi na sankarau to yadda ya kamata a wayar wa jama'a kai ya kamata a yi amfani da majami'u wato churches da kuma masallatai da kuma su kasuwanni su kungiyoyi irin na mata inda dai za a samu taruwan jama'a ya kamata a samu mutanen da za su je su fadakar da mutane saboda at least kowa zai ji labari za a yi kokari a kai yara saboda a musu wannan rigakafi to ya zuwa yanzu aikin ki ne baya barin ki saurari rediyo ko kuma ki saurari abin da yake faruwa domin wato ki dauki mataki ke mata ta yadda yaran ki za su samu wannan rigakafi gaskiya aikina yana da yawa shi yasa ban da ma lokacin jin rediyo inda kamar aiki na da ɗan sauki yauwa to ban da ma lokaci ne ma kwata-kwata shi yasa to amma ba ki ganin kamar lokaci yayi da zaki dinga saurare saboda wato yaran ki su samu amfanin abin da gwamnati ke kawowa gaskiya wannan lokaci ya kamata kan ya kamata in creating time saboda at least ni din ma ko kuma ma in ban da ma lokaci na dan tattambayan jama'a ta yaya ne me yake faruwa a gari ina ga ta haka zan iya fahimci abubuwan da in ma ga rigakafin ne ma zan ji a wurin jama'a mm. To akwai wanda kika san ya kamu da cutar eh, sankarau a baya wanda kika ga yayi masa illa ta yadda zaki faɗakar da mutane wato musamman mata su kai 'ya'yansu domin wani allura? kwarai da gaske akwai mutane da yawa akwai dan uwana ma na jini wanda sanadiyan wannan cutan yanzu ya zama na ma baya jin magana ya kurmanci so yana da kyau ya kamata kowa ma ya kai yaronsa don kar ya kamu da wannan cuta ya zama na kuma yaro ya samu wani matsala a rayuwa to yana da kyau haka akwai mutane da yawa wanda na sani wanda suke wanda wasu kama sun mutu saboda wannan cuta amma na ko wasu kuma da yawa yawancinsu dai ba sa jin magana wanda na san wannan cuta ya ma la'ani wato banda ma rashin ji akwai na ƙasa na ɓangarorin jiki kin ga waɗanda suke da wannan sauran na ƙasa to a gaskiya dai ni dai yawancin wayanda dai na san dai wannan cuta ya musu illa shine ta gefen rashin ji shine wanda yawancin na san wannan cuta ya musu illa sosai mm-hmm. don ya affectin eh, kunnuwansu ba sa ji sosai to akwai wuraren da wato waɗansu ba sa yarda da karɓan alluran rigakafi sannan eh, kina ganin kaman lokaci ya yi saboda dalilai daban-daban a ganin ki waɗanne eh, dalilai sa mutane ba sa karɓan su yarda da alluran rigakafi da hukumomi ke kawowa to waɗansu dalilansu bai taka kara ya karye ba in ka je ka tambaye su sai su ce wai ana ma yaran su rigakafin rashin aihuwa ana so kada yaran su su aihu shi yasa suke hana 'ya'yan su kar suna karban wannan rigakafi amma na lokaci ya riga ya wuce kai ya riga ya waye mu mata mu ya kamata mu tashi saboda mu ne masu rike ciki mu ne masu aihuwa mu ya kamata muna kai 'ya'yanmu saboda su karbi wa'annan rigakafi za su girma cututtuka kananan nan ba zai same su ba amma na kuma idan mun ce wai za mu zanna muna biye na maza su ba ruwan su sai dai su maka ciki kawai su barka kece za ki wahala kece kuma da reno rashin bacci naki a karshe kuma ki rasa yaro to ya kamata a yanzu mata su tashi idon su ya bude kowai kai yaransa rigakafi saboda ko zai ya rike yaronsa yaronsa ya girma in ya girma shi ma zai taimaka mishi nan gaba kenan wani lokaci mazan ba sa bada goyon baya ne kwarai da gaske maza suna hana ba su yarda cewa a kai musu yara ja musu rigakafi suna cewa rigakafin ana yi saboda hana aihuwa ne 'ya'yan in sun girma ba za su aihu ba to maganan kuma ba haka ba ne rigakafin yana taimakawa sosai saboda zai hana ko da cutan ya zo ma ba zai zamanto da tsanani wanda yaro zai galabaita ba zai zo da sauki nan da nan za a iya sha kan cutan sai ka ga ɗanka ya tashi ya rayu wace shawara kike da shi musamman ma hukumomi ta yadda mutane za su fahimci amfani ko kuma alfanun wayannan allurai na rigakafi musamman ma na wannan sankarau gaskiya abin da nake son gaya wa hukuma hukumomi shine ya kamata idan abu ya fito kamar haka ya kamata ya zamana ana wayar da kan mutane kuma ana faɗi a rediyo akai akai akai akai yadda aka yi na polio din nan ko a ina mutum yake da zai ji zai kuma kawo yaronsa amma na idan an faɗa so ɗaya so biyu shikenan ya wuce to kaga wani ba zai ji ba to amma na idan an yi kokari an yi haka kuma idan an kawo maganin a yi kamar yadda ake na polio za a yi kokari a eradicating ma cutan kwata-kwata a kasa to su iyaye fa iyaye kuma abin da nake kokarin gaya musu shine su yi kokari idan sun ji cewa an kawo rigakafi na cuta kaza su yi kokari su zo su kawo 'ya'yansu saboda a samu a musu wannan rigakafi yaro zai tashi lafiya da yardan ubangiji ba abin da zai samu ɗanka shine shawaran da zan ba su to akwai waɗansu lokacin za ki ga dole sai an hada da masu unguwanni da malaman addinai kina ga kamar suna da mahimmanci idan ana so a cimma burin abin da ake bukata kwarai suna da mahimmanci sosai saboda su malaman addinai su suke da jama'a masu anguwanni ma su ma suke da suna da jama'a kuma mutanensu suna jin su sosai idan aka yi magana da shugabannin addinai mabiyansu za su ji kuma za su ɗauki abin da muhimmanci haka masu a masu anguwanni in suka ma 'yan anguwansu magana su ma za su ɗauke su da muhimmanci saboda mutane sun fi jin wa'annan mutanen shi yasa ya kamata idan maganan ya zo na magani kamar haka su ma masu unguwanni ya kamata a gaya musu su wa'anda suke rike da church ko kuma masallaci su ma ya kamata a gaya musu saboda yayin da suka zo wannan wurin sai su faɗakar da jama'ansu su kuma gaya musu amfanin maganin so kaga wayannan mutanen za su ji su sosai kuma za su ɗauki abun da muhimmanci to daga ƙarshe kin na da 'ya'ya kina da 'ya'ya sannan kuma kin musu alluran rigakafin nan bisa ga abin da na ji daga bakinki mm. kina ganin kaman me kika lura wa'annan allurai suke haddasawa ko kuma suke taimakawa a wajen eh, rainon 'ya'yan da kika haifa a gaskiya ni duk yarara da na haife su na musu duk rigakafin nan da ake yi to mutum ɗaya ne wanda ma ya kamu da eh, sharattuwa amma na cikin ikon ubangiji ran da abin ya feso masa muka gani shine sa aka shafa mishi calomation sai mu eh, ya disappear to tun ranar ma bai sake yin ko zazzabi ko ciwon kai ba so na ga amfanin yin rigakafi ma yara sosai sosai don duk cututtukan da ake ta yi dinnan na yara ba ya samun su sai dai ya zo kawai ya wuce shi kenan shi yasa na ce wannan rigakafi yana da kyau in na ji na sankarau din ma zan ɗauki yaro nan kai don yanzu ne nake da labari na gode Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar Yanzu kuma kuna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako kai tsaye ta waya. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam barkan ku da barkamu da wannan lokaci dr ban san ko ka saurari shirin namu eh, na yau ba gwamnatin najeriya ta samo rigakafi na sankarau na kananan yara har zuwa shekara biyar to amma ka san ko ta yaya ne na tabbata akwai waɗanda ba su ma san menene sankarau din ba ko kuma sun taba gani 'ya'yansu sun kamu da shi ko sukan sun kamu da shi amma ba su gane ba su gama fahimtar ko shi menene ba saboda haka muna so kai mana bayani shi sankarau din menene shi me ke jawo shi mun san yanzu akwai rigakafi ma yara amma yadda za mu iya kare kanmu daga shi mu manya. so sankarau dai cuta ce gaskiya da take kama yara da manya kowanne zai iya kamuwa da cutar ah, kuma ah, bacteria ce take janyo cutar kuma ah, wata muka sani kawai wanda muke kana da sankarau din cuta ce ta shafi wurin da abubuwan da suke rufe kwakwalwa abubuwan da suke zagaye da kwakwalwa mm. so idan suka kamu da mutum ya kamu da cutar sai su shafi wannan wurin sai kuma wani tsawon su shafi sauran sassa ma na jiki gaba ɗaya ana kamuwa da cutar ta hanyar waɗanda suke da cutar su yi tari ko su yi atishawa ko kuma su yi ko kuma wasu abubuwa da za su zame haɗuwar yawu ko wani abu tsakanin mai cutar da mara cutar duka zai iya misali amfani da kayan abinci na wanda yake da cutar da sauransu kamar irin oh. cokali da sauransu mm. so alamun kuma cutar shine za ki ga yaro ko babba yana zazzabi ciwon kai baya son ya ga haske ah, da kuma wuyan mutum ya rike shi ne abinda ya kira sankarau din ma mm. duka waɗannan alamu ne waɗanda suke nuna alamun cewa akwai sankarau akwai kuma idan karamin yaro ne za ga yana yawan kuka baya ba iya tarairaya shi da watakila zai iya zuwa da kamar farfadiya ko kuma na ce jigar jiki da sauransu duka waɗannan alamu ne da za su iya nuna cewa yaro yana da cutar sai a garzaya da shi asibiti da wuri. To, um, yanzu dakta akwai kana da wannan masaniya akan rigakafi na manya? eh akwai rigakafi na manya kuma ban sani ba ko a Najeriya ana yin shi amma dai zaki ga ko sauran garuruwa yanzu ko ina jin a wannan tafiya da za a yi ta Saudiya ai ana buƙatar mutane su yi wannan rigakafin mm. kafin su tafi na gane to sannan kuma akwai wani yadda mutum zai kare kanshi daga shi na san akan ce matsanancin zafi ne yake jawo sankarau eh abin da yasa ake cewa matsanancin zafi kawai yana dangantaka ne da lokacin da mutane suke yawan cakuduwa idan mutane suna yawan cakuduwa a lokaci to zai kasance saukin wa yaduwar cutar zai iya janyo zai iya faruwa a daidai lokacin amma ba wai shi ainihin zafin ba ne ba kawai yawan cakuduwa da mutane ne idan ya kasance masu cutar suna cakuduwa da marasa cutar sai ya kasance nan da nan cutar ta bazu to eh, dokta mun samu kira daga jihar yobe salamu alaikum da wa muke magana Assalamu alaikum mai magana Usaini Dangote Farasore daga jihar Yobe. To Malam Usaini Dangote ga likita menene tambayar ka? Eh tambaya ta akan wannan cuta matakan matakanta nake so a gaya min yanzu ai mutum ya kala kansa saboda gaskiya wannan cuta ya kamata mutum ya tsaya a kansa yanzu zai kala kansa. Wai so matakan dai shine gaskiya yawan kamar yadda muka yi magana a baya yawan wanke hannu musamman idan an yi mu'amala da mutane da yawan kamar musamman lokacin da ake cutar mutum ya kare wurin fuskar shi ko kuma da wurin hancin shi da bakin shi da irin abin rufe fuska din nan sannan kuma da kokari cewa wanda yake da rashin lafiyar a sauri a kai shi asibiti saboda a bashi magani mafi kuma girman abin da zaka kare kanka da shi shine allurar rigakafi to likita mun samu kira daga jihar kaduna Salamu alaikum da wa muke magana. Sunana Adamu Jeji daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Najeriya. To me tambayar ka ga likita? Ban likita shine anan. Da ni muna yara sai muga duk lokacin zafi aka fi yin wannan ciwo na sankarau. Amma sai muga shi kowane lokaci ko da daminan nan sai kaga ana yin shi. Shin likita abin ya ƙara canzawa ne ko wani canjin yanayi ne aka samu da ake samun barkewar cutar na hadda damina ba ma lokacin zafi ba irin yadda muka taso muke gani. Tambaya na kenan ga likita da fatan za ku tashi lafiya na gode adamu jeje kamfanin fateja ke kaduna najeriya to ina ganin gaskiya wannan ba zai rasa alaka da yadda yanayin duniya ya canja ba saboda yanzu mutane suna yawan zirga-zirga tsakanin garuruwa da kasashe fiye da yadda ake da shi da ce nesa ya zo kusa shi yasa zai za ga saukin yaduwa da cututtukan da suke mai cutar da watakila a zamanin da a iyaka turai aka santa ko kuma iyaka wata kasa aka santa sai ga yanzu ana samun ta wasu kasashen so wannan dalilin shine janyo To um, likita da nake so ka daɗa iman bayani a akai shine an canfa cewa lokacin zafi ne ko? Ba eh, wai lallai zafi ne yake jawowa ba. Ba zafi ba ne yake janyo cutar sankaro abin da yake janyo ta shine kwayoyin cuta ne a jikin 'yan adam idan suka yi tari ko kuma suka fitar da su ta wani bangarorin a jiki wasu sai su kamu da kamu da su. Um, to likita ana cewa wani lokacin in wuya ya rike din sai a ce sankarau. Mm. To me alakar riƙewan wuya da asalin cutar sankarau? Kamar ka ji irin wani jijiya ɗan riƙe ɗin nan. Kwarai eh. da gaske to ai kamar yadda na faɗa su abubuwan da suke rufe kwakwalwa da kuma kamar laka su ne suke kamuwa da cutar. Su ne cutar take taɓawa. To saboda haka idan ta taɓa su sai kasance akwai irin abin da ake kira irritation na wannan ɗin wuraren na kamar jijiyoyin wurin. Idan suka kasance sun zama sun samu rauni a jikinsu. su ko kuma ce irritation din to sai ya kasance mutum ba zai iya motsa wuyan nashi ba to likita um, tambaya ta ta ƙarshe shine um, ita ce <laughs> um, ana iya kama sankarau amma babu alamun shi e to za ta iya yiwuwa musamman ga wanda yake da kamar yara kananu ko kuma wanda suke da kamar immunity mara kyau sosai mm. za ta iya kama mutum kuma ba a gane ba da wuri amma dai da karshe za ta yi masa illa ɗin. To, dokta mun gode gashi na lokaci ya yi ba mu ma samu daman ba um, masu sauraro daman kira ba sosai um, lokaci ya yi amma mun gode kwarai da gaske uh, sai kuma insha Allah wani sati in mun gayyato ka. Amin. To mm. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Amurka na kuma